an dai ware wannan rana ce ma domin faɗakar da al'ummomin duniya illoli da maɓannan da cutar tarin fuka ko kuma tb ke yi a kowace shekara musamman a ƙasashen afirka masu tasowa takin taron na bana shine kada a bar kowa a baya a yaki da tarin fuka wanda za a mai da hankali domin duba irin gudumar da al'umma za su iya bayarwa wajen yaki da kuma kawar da wannan kwayar cuta dr batulu isa muhammad likita ce a babban asibitin gwamnatin tarayya ta fmc yola da ke jihar adamawa na mako cikin shugabannin kungiyoyin likitocin mata a najeriya ke gangamin wayar da kan al'umma wajen yaki da wannan cuta ba za ka shiga asibiti ka zau irin azin ka wuni complete kai aikin ka na ranar gaba ɗaya ko a ce ko a clinic inda sabbin mutane ke shigowa ba ka ce har ya wuni ya ƙare baka ga wani mai sabon ciwon ɗaya ba hmm. at least kowane rana so in fact dole a ƙara wayar da kan mutane domin um, tarin fuka cuta ce wanda take yaduwa jos cikin sauki Jos numfashi kawai fa za ka yi kusa da mai shi sai za ka iya ka ɗauka so ka gani ba kamar masu ciwon da ake tsoro kamar na hiv wanda za a ce shi sai in ma ka kai kanka ba hmm. in most cases amma wannan fa just maybe kuna zaune da wani a mota ko a kasuwa ko kuma maybe a filin addu'a hmm. za ka iya kawai in kuna zaune wuri ɗaya dai inda iska na tsaye za a iya shaƙi wannan cutan din hmm. so shi ne sa dole a dinga wayar da kan mutane su san da cewa fa wannan cutan tana nan fa kuma abinda da ma ya sa ƙara dole a wayar da kan mutane wannan cuta ne wanda za a iya kare ta wanda za a iya kuma a gane ta a yi bincikenta a gane ta cikin sauki ba kamar wasu cututtukan da sai dai ka zato su ba mm. wannan za a iya a bincika a gane kuma wannan cuta wadda akwai fa maganinta ta sa ku cututtuka da wanda ma ba magani to wasu cututtuka ma da suke da magani wasu sai dai a yi manejin kamar yanzu su hawan jini ciwon suga ciwon hiv eh, sai dai a yi ta shan magani har iya rayuwa amma wannan ciwon tarin fuka shi fa yana da maganin da zai kare shi kankat ne ake ce kiwo ba e zai iya kasha magani yau a ce da farko kana da tb exactly gobe a ce fa ka warke fa najeriya dai na mako cikin sauran kasashe da cutar ke ci gaba da hallaka jama'a yayin da hukumomi a kasar ke mai ikirarin daukar matakai na magance cutar tare ma da kashe makudan kudade amma har yanzu da alamun kwalliya bata biya kudin sabulu ba musamman a yankunan karkara ko da yake bincike na nuna cewa a birane ana samun nasarar yaki da cutar fiye da yankunan karkara abinda ake danganta da rashin mai da hankalin hukumomi wajen faɗakar da al'umma to ko me ya kamata a yi salihu adamu wani dan jarida ne a najeriya na maganin dole kungiyoyin sa kai su masu shigo domin yaki da cutar. e to yana da kyau a ce kungiyoyi su ci gaba ko kuma su kara wayar da kan al'umma musamman ta kafafen yada labarai daban-daban na zamani da ma kuma na da wayanda ake da su har ma da kafafen sada zumunta domin su fahimtar da al'umma akan illoli da suke tattare da wannan cutar domin ganin an magance ta baki da. kamar yadda likitoci suka bayyana kan cewa a wani fanni ana samun karuwar masu dauke da wannan kwayar cuta ta tarin fuka kuma matsala ma ko kuma batun kyama eh to abinda da ya kamata kungiyoyi su yi abun da ya shafi wayar da kan al'umma sannan kuma da idan akwai hali misali ma na tanadar da magunguna da za a iya ba su wayannan marasa lafiya da cutar ta kama sai a samar musu da kuma tallafi haka da kuma jawo su a jiki a nuna musu cewa eh, a ba wani kiyama tsakanin su da sauran al'umma duk kusan ɗaya suke da zarar ka ziyarci inda cibiyar kula da masu fama da cutar tarin fuka mutum zai iya tarar da wasu kwance suna samun kulawa likita wasu kuma suna zuwa karɓar magunguna ne inda wasu kuma sun ma samu waraka daga wannan cuta koma da menene da masana na ganin akwai bukatar hukumomi su ta tsaye kan wannan cuta domin cimma burin kawar da ita musamman ma a tarayyar najeriya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya